فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون kuma sai muka aiko musu da manzo daga cikinsu yana kiransu zuwa ga kaɗai ta Allah yace masu ku bauta wa Allah shi kaɗai baku da wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba